assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu yau ma ni ne naku abu ahmad na sake zuwa muku da wani sabon bidiyo da ke bayani akan macen da take kan lebo wanda ta sha wahala saura kaɗan ta haihu amma dai haihuwan ta zuwa su akwai wani sirri wanda in allah yadda idan aka yi amfani da shi insha allahu za ta sauka a cikin Sauki kuma a cikin lokaci kalilan wanda wannan sirri mujarrabi ne ga mai buƙatan wannan sirri ya amfani da shi insha Allahu subhanahu wa ta'ala zai ga wato cin nasara idan ma kana da dan uwa naka ne ko kuma wadda take kan wannan al'amari za ka iya bata wannan ta yi amfani da shi wannan sirri mujarrabi ne wani sirri ne wannan so kafin faɗi wannan sirri ina mai neman ka idan baka yi subscribe a wannan channel din na ba please ka yi subscribing saboda amfanar da al'umma insha tabaraka wa ta'ala wannan sirri shine farko a karanta fatiha kafa bakwai a za a samu dutsen aqiqal yamani irin wannan kenan dutsen aqiqal yamani khalis wanda bai da haɗi bai da wani sirki ko kada a cikin shi a wanke shi firstly in aka wanke wannan dutsen alyamanin sai a dan tsoma a cikin ruwa in aka tsoma a cikin ruwa ruwan ma mai zama mai kyau wanda za a iya sha dan kaɗan haka a kofi da sauransu sai a karanta fatiha kafa bakwai na farko kenan a karanta atul kursiyu kafa bakwai sai a karanta nadi aliyan shi ma kafa bakwai a karanta salatul fatimiyya shi ma kafa bakwai salatul fatimiyya ne, ya ce Allahumma salli ala fatima wa biha wa ba'aliha wa baniha wa sil da fiha adadin man salla alaiha wa adadin man lam yusalli alaiha shi ma kafa bakwai za a karanta a saka sannan sai a karanta Allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad wa ajil farjahum wa farrij wa bihim shi ma kafa bakwai za a yi shi ma a tofa a cikin ruwan sannan sai a karanta ya maulana ya sahibu zaman an jib zaujati bi haƙiƙa inda Allahi idan mijinta ne ke karanta mata sai faɗa ka idan kuma ba mijinta bane sai ya ce an jib wance sai kira sunanta ya ce an jib wance bi haƙiƙa inda Allah shi ma kafa bakwai za a karanta wannan shine sirrin wanda jiya jiyan nan wani abokina daga najeriya ke kira da ke tambaya na da allah ya mata tana lebo hakan nan ba kuma an je asibiti ya kai kusan su hudu a je a dawo a je a dawo lokacin ta bai ba da sauransu dai to wallahi jiya da aka yi amfani da wannan sirrin ba ta kai awa ɗaya ba da ta sha ina faɗa muku ta sauka kuma ba ma aji asibitin ba a gida ta suka abinta so insha Allah tabaraka wata'ala idan kuka yi amfani da wannan za a samu cin nasara bi haƙƙi um, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah